بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب وأن اللتافي ناب الضمان منه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يتشي ولنذكر فصولا نافئة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة ولنذكر فهم أنبت فصولا نافئة wasu fasaloli masu amfani ta ta'allaku bi zikri waɗanda suke da alaƙa da ambatan Allah takmilan lil fa'idati domin mu cika fa'ida fa'idojin da muka ce za mu ambata Imam al-Qayyim rahmatullahi alayhi ya ambata mana fa'idoji wajen 80 da wani abu a cikin wannan littafin nasa fa'idojin zikiri to mun gama da fa'ida ta saba'in da uku ko shine yanzu ya ce gashi nan zai kawo wasu fasaloli zai gina su a babi matsayin fasali fasali ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة الفصل الأول الفصل الأول الرابعة والسبعون wannan fasalin a cikin fasalolin da zai har zuwa ƙarshen littafi ita ce fa'ida wannan fasalin na ɗaya shi ne fa'ida ta saba'in da hudu kun san mun gama da fa'ida ta saba'in da uku to yanzu wannan fasalin na ɗaya a cikin waɗannan fusul ɗin na fi’a, fasaloli masu amfani to fasali na farko zai yi bayani a kan fa'ida ta saba'in da hudu azzikiru nau'ani zikiri ya kasu gida biyu akwai nau'uka guda biyu na zikiri أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته wa zikwa asma'illahi ta'ala ambatan Allah sunayen Allah maɗaukacin sarki tabaraka wa ta'ala wanda albarka ta tabbata gare shi sannan wa ta'ala kuma ya ɗaukaka wasu fatihi sannan kuma da ambatan siffofinsa wasana'u alaihi ma sannan kuma da yaban Allah subhanahu wa ta'ala da asma'u da kuma sifat sunayensa da siffofinsa wa tanzihuhu sannan da tsarkake shi da su wa taqdisuhu da dai tsarkake shi amma la yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala game da duk abin da ya kasance bai cancanta a siffanta shi da shi ba ko kuma bai cancanta a kira shi da shi ba ba a sa ma Allah suna ba a sa masa sukofi shi yasa akwai awa'i ta ta'allaku bi asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihi al-ula ƙa'idoji ne masu mahimmanci wanda ya waje ba a ce kowa ya kiyaye su malam ashir muhammad bin Saleh al-usaimin rahmatullahi alaihi ya tattara su a cikin littafin al-qawaidul musla fi sifatillah wa asma'il husna ƙa'idoji ne masu mahimmanci wasu su da yawan siyayin yayi istinbatin su ne daga cikin littafin al-imam al-baihaqi al wa sifat na al-imam al-baihaqi da kuma littafin al-imam al-qayyim rahmatullahi alaihi ƙa'ida ta farko anna asma Allah ta'ala tawqifiyya sunayen Allah tawqifiyya ne ba ka samu Allah wani suna wannan abun ban sha'awa hatta waɗanda ba a kan manhajin ahlul hadisi suke ba ba kan manhajin salafiyya suke ba a asha'ira wasu daga cin sun tafi akan wannan ka'ida daga cin safar al-imam tajuddin as-subki abdul wahab ibn ali as-subki a cikin littafinsa jam'ul jawana wanda ya rubuta shi a usulul fiqh ƙarshe ya kawo wasu abubuwa da suke da alaka da tauhidi to sai da ya bada wannan unwana asma'ullahi ta'ala tawqifiyyatun sunan Allah tawqifiyya ba a kirkiro masa suna duk yadda suna ya kai ga dadi ba za ka zo ka kirkiro wani suna ka ba Allah ko kadalika sifatu haka siffofin Allah kulluha tawqifiyyatun su ma tauqifiyya ne duk yadda ka ga wata sifa ta cancanta kana gani ne ba ka da nasi. to ba za ka sifanta Allah da ita ba mun gane to kaso na farko shine wa asma'illahi tabaraka ta'ala wa sifatihi sannan wa sana'u alayhi bihima wa tanzihuhu wa taqdisuhu amma la yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala wannan nau'i na farko ce a cikin nau'o'in zikiri ka zauna ka rika ambatin sufufin Allah kuma waɗannan idan muka bibiyi ayoyin alkur'ani da da da hadisan annabi sama ingantattu za mu ga waɗannan za mu ga wannan nau'in mai yawan gaske Kushine shine sai ce wa hada aidan nau'ani sannan wannan ma ya kasu gida ya kasu gida biyu ya kasu gida biyu inda malam Allah ya gafarta masa ya ce azzikru ismani to da fi, sai ya dawo sai ya ce mana wa hadha aidan naw'ani ai al-qismu al-awwal yatanawwa'u ila naw'ayn mun gane a babun malaman da suke ganin al jinsun a mandiki sannan wannan sinful wal jinsu akbaru min al-sin was sinfu asgharu min al-ihsan aljins aljinsu a ammu min sinfi wa sinfu a khassu min aljins mun gane to a ce qismun sai ya ce azzikiru ismani in yazo zo sai ya ce mana mai wa hada aidan nau'ani ai wahadar hada alqismu alawwalu nau'an shi na farkon to ya kasu gida biyu shi ma nau'i biyu ne ahaduhuma na farko daga cikin nau'uka guda biyu na me na zikru asma'illahi tabaraka ta'ala wa sifatihi wa sana'u alaihi bihima wa tanzihuhu wa taqdisuhu amma la yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala to na farko daga cikin wannan insha'u sana'i alaihi biha min az me ambatan Allah ya zama insha'i yake me insha'i insha'i shine ko dai al'amru ko annahyu ko a tamanni ko a tarajji dukkanin su ne, shi yasa suka kasa shi gida biyu akwai al'insha'u inshau talabi akwai al-insha'u Al'insha'u talabi shi ne talabi shine abinda kake neman wani yayi to sai ya kasu gida biyu akwai talabu fi'ilin akwai talabu tarki akwai neman ai akwai neman ka'ai sannan dukkaninsu sai suka zama su kuma matakai guda uku ne amrun ma asti'la wa aqsuhu a. wa ma attasawil kimasun a. sun kasu gida uku kenan akwai al'amru lil isti'la shine al'aslu ke talabu fi'li lil min al'ali ila an min al'a'la ila al na sama ya ba na ƙasa umarni wannan shine al'aslu fil amr asali a umarni ke talabu fi'ilin wa kadhalika talabu tarkin shi ba in ka ce ma wani bari to asali listi'la'in kai kake saman su shi yana ƙasa na biyu shi shine addu'a roƙo kake shine min al'adna ila min al'adna ila al'a'la kana neman na sama na ƙasa yana neman na sama ya masa abu du'a'i ne rabbana la tu'akhidna rabbana atmim lana nurana talab ne wannan lil isti'la'i ne a a ba lil isti'la'i bane lid du'a'i ne to sai kuma iltimas iltimas shi kuma shine amrul masil lil masil sa'a ya umarci sa'a sa'a ya umarci yace kisa نفس من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي انتم قد ما تكي انتم قد ما تكي انتم قد ما تكي ابو كنيشيكي خليلي مرادي على ام جندب نقبل بانات الفؤاد المعذب هذا ان سن قد ما تكي ان سن قد ما تكي صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أنا لاهقان بقيسرة فقلت له لا تبكي عيناك إنما لا تبكي عيناك هذا إذا قيقوك أمر أمامه بالالتباس لأنه يأمر مثيله الأمر من المثيل للمثيل أو إلى المثيل التماس وليس طلبا للاستعلاء وليس طلبا للدعاء من قاني تشيني إنشائيا sau da haka mutum zai iya sana'i ga Allah amma insha'i yake wa hadha an-naw'u huwa al-mazkur fi ahadisi in wannan nau'in shine wanda aka ambata a cikin hadisi kamar yadda nahu kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da subhanallah wa bihamdihi wala ilaha illallah la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wa da wa nahwi zalika da makamantan waɗannan bi insha'i kake yi eh. fa ka'annaka tatlubu min Allah ta'ala an yusabbiha ala nafsi wa an yahmada nafsa fa afdalu hadha an-naw'i wanda yafi a cikin wannan nau'in ajma'uhu lis-sana'i shine wanda yafi tattaro ya ba wa a'ammuhu wanda kuma yafi gamewa nahu subhanallahi adada khalqihi kamar ka rika cewa subhanallahi adada khalqihi ay allahumma sabbih ala nafsika tasbihan adada khalqik ya Allah kama kanka tasbihi ka tsarkake kanka adada khalqihi gwagwadon halittarka fa hadha afdalu min mujarrad subhanallah wannan ya fi fiye da kawai kace subhanallah in ka ce subhanallah ya adada halki wa riba a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati faɗin wannan ya fi kawai ka ce subhanallah subhanallah subhanallah kai ta faɗa ka ce subhanallah adada halkihi wa riba a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati mun gane فهذا أفضل من مجرد سبحان subhanallah. wa qauluka sannan fadin ka alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama'i wa adada ma khalaqa fil ardi wa adada ma bainahuma wa adada ma huwa khaliqun afdal wannan yafi min mujarradi qaulika alhamdulillah yafi kawai kace alhamdulillah alhamdulillah laysa a'amma wa laysa ajma'ahu amma wannan duk da wannan sigar da ka siga ce da'ifa riwaya da ta zo da ita riwaya ce kara a wajen malaman hadisi mun gane zai kama da shi a hadisan can to bai inganta ba dai ta biyun fa ba wanda ne ta nana ta ba subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa rida'a nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati wannan kun sani Allah muslim ma ya goyo shi ina son sai muslim amma wannan na adada ma khalaqa wa adada ma fil ardi wa adada ma ya yakhluqu ko wa adada ma huwa khaliqu to sigar bata inganta وهذا في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها a hadisin juwairiyya radiyallahu anha matar annabi sama juwairiyya bint al-harith annabi sama yace laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin ce bayan kin gama naki ki tayi wani zikiri ne sai manzo sama ce, ai bayan ki na faɗi wasu kalmomi guda uku لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزن لوزنت هن da za a auna su da abin da kika faɗi tsawon yinin ki gabaki ɗaya to da lafin zannan na guda uku sun fi naki sai sun zama ma'aunin su lawazanat hunna ko dai ya kasance na wasu fi ko kuma su zama kankanka hmm. wazanahu ai sara mislahu fil wazan ko kuma wazanahu tarar tarajjaha alayhi nawa ya fi mun gane me subhanallahi adada khalqihi tsarki ya tabbata ga Allah ko tsarki ya tabbata ga Allah adada khalqihi gwaggwadon halittarsa hal ya'lamu adada khalqillahi illa Allah ba wanda ya san adadin halittun Allah in ba Allah ba subhanallahi rida nafsihi هل يعلم عدد رضا الله إلا الله سبحان الله زينة عرشه هل يعلم زينة عرش الله غير الله سبحان الله مداد كلماته ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبهر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله نجوبة walau anna ma fil ardi min shajaratil aqlam da a ce duk bishiyoyin da suke duniyar nan a mai da su alƙalami ana ba da labari wai alƙalin man da al-imam ibn al rahmatullahi alaihi ya rika rubutu da su lokacin da ya rasu aka ce yayi wasiya cewa a tattara su ga baki ɗaya a ƙona su a dafa ruwan da za a masa wankan zafi da gawa da su. alƙalimman da yake amfani da su su aka mishi amfani da su alƙalimman da ya ƙara wanda ya rika amfani da su alƙalamin da suke amfani da shi ba irin wannan ba mai inki ba ba ba ba kalamin rasasi ba ba kuma yin wannan ba wanda ake ɗibowa kalamun hibir alƙalam shay wal habru shay'un akhar hmm? to alƙalimman kamar misali wanda ake amfani da shi a makarantar allo to su aka tattara aka kona aka dafa ruwan wankansa da aka mishi ruwa ya yi aka masa wanka kila wankan kuma sau bakwai aka mai ko sau sha ba ambata ba ragani go to to walau anna ma fi fil ardi min shajaratin aqlamun duk su zama alƙalin ma shiyoyin duniya wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur sannan a ce shi kuma teku da ka sani ka dau teku daya wanda ka taɓa zuwa tekun Legas misali a nan Najeriya. Bayan shi kuma a kawo tekuna guda bakwai, ka ɗauko tekun Atlantika, ka ɗauko tekun Albahul Abiyam farin teku, ka ɗauko Albahul Ahmar, ka ɗauko shi, ka ɗauko Albahul Hindi, duk ka ɗauko su ka haɗa guda bakwai. a ce su ne ake amfani da su ana rubutun kalmomin Allah ba na fi da kalimatu kalmomin Allah ba za su kare wasu ku ba su san teku ba ba su gane misalin nan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin magabata tabi'ai kamar yadda al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito a tafsirin a ƙarƙashin fadan Allah ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun yace كلما قرأت مثالا في القرآن ولم أفهمه إلا اتحمت نفسي دل الوقت إننا كان تونا مثالي نقول عاني نقبا قاني شبا سيناته مكينا سودا الله تعالى أن الله تعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا إيه؟ العالمون أخشى أن لا أكون من العالمين بالله إن أجنزوا أنك إن زموا تكون من الله ba wa aqilu ila alamin ay alamin billah da suka san Allah mun gane to kun ga wannan su ne wannan hadisin yana cin sahihu muslim wa fi tirmidhi wa sunan abi dawud an sa'ad ibn abi waqqas annahu dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin bayna yaday hanawa aw hafa aka ce annabi sama ya shiga tare da sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas da wata mata a gabanta akwai nawa nawa abin nan wasu abin nan kaman a ce iri iri kaman masara da ake shuka na wace hmm? au hasa ko kuma tsakon kwani sabbihu biha aka ce wannan mata tana tasbihi da su wasu yin sun tashi kawo asalin carbi wannan suke kawo suna kawo wannan kista asalin carbi ke faƙala ukhbiruka bima huwa aisaru ukhbiruki bima huwa aysaru alayki min hadha aw afdal zan baki labarin abin da yafi wannan sauki ko kuma yafi shi falala faqala subhanallahi adada ma khalaqa aka ce annabi sama ya ce sarki ya ya tabbata ga Allah gwagwadon abin da Allah ya halitta fi samai a sama wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi sarki ya tabbata ga Allah gwagwadon abin da ya halitta a ƙasa wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dhalik sannan tsarki ya tabbata ga Allah gwagwadon abin da ya halitta tsakanin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun tsarki ya tabbata ga Allah gwagwadon abin da zai halitta nan gaba wallahu akbar mithlu zalika sannan Allah madaukakin sarki girma ya ƙara tabbata a gare shi gwagwadon haka walhamdulillahi mithlu zalika wala ilaha illallah mithlu zalika wala hawla wala quwwata illa billahi mithlu zalika wannan riwaya ce munkara riwaya ce munkara bata inganta ba to da ka wannan lafazin ba sahihin lafazi ba amma lafazin farko shine yafi abu ga misali shi kuma wannan na nuna maka abqariyar al-imam al-qayyim rahmatullahi alayhi qaddama as-sahih ala ghayri لتعمل بالصحيح وإن في الصحيح لغنى عن غيره أو عن الضعيف a cikin ingantacce akwai wadata daga barin wanda bai inganta so da haka Allah madaukakin sarki ya sa mu zama masu ambatansa da yawa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi